أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Shin samar da ku ya ku masu ƙaryatawa da tashin alkiyama shi ne ya fi wahala ko ko samar da sama wadda Allah ya gina ta.